shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi kenan agogon GMT da Ghana masu saurare da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji ma'aikatar lafiya a Afghanistan na cewa cutar tamowa ta yi ajalin yara 700 a wani yanki na ƙasar Akalla mutane 40 suka rasa rayukansu sakamakon wani mummunan hadarin da motar dakon mai ya haifar a yankin Neja da ke tsakiyar Najeriya. gaskiya ana cikin yanayin kimani sai da uku ne ma sun yi karo da juna guda tanki ta dauko mai daga lagos guda kuma ta dauko shanu daga wudul akalla mutane a arba'in sun rasa rayuwa yanzu kuma ana nuna kokarin za a cire ga mutum wanda jikin tirela ya take danne a jihar zamfara najeriya kuma al'ummar garin moriki ne ke cikin zilimi yayin da wa'adin da fitaccen dan bindigar nan bello turji ya ba su na biyan sadiyar miliyan hamsin ke gab da cika a jamhuriyar niger kuma za mu ji yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin dan adam da wasu al'umma ke bayyana damuwarsu kan wata sabuwar doka da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka bullo da ita. wannan doka ta mulkin kama karya ce wannan doka ta hana yan jarida su aikin su ne su ga abin da su gani wannan doka ta taka hakkin dan adam mulkin soji yana yin shi kama shi ya ga abin da yake so ne ko ya yi abin da yake so kuma wanda ya magana ya kama shi ya darme shi Yau ce ranar kare ilimi daga hare-hare ta duniya to amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin zan so shirin ni da cikakkun labaran duniya sunana Umai Masana Abdulmomin. Ma'aikatar lafiya a Afghanistan ta ce yara 700 sun mutu sakamakon rashin abinci mai gina jiki da ke haddasa wasu cututtuka a asibiti da ke wani yanki guda a cikin watanni shida da suka wuce. Wani jami'in Taliban ya shaida BBC cewa akalla a kullum ana samun yara uku da ke mutuwa a asibitin Jalalabad, sannan a duk yara biyar da aka kai asibitin to yaro guda ne ke samun kula. Since the Taliban takeover, public health infrastructure. Wakilar BBC a Afghanistan kenan take cewa tun bayan kwace mulki da Taliban ta harkar lafiya da abinci mai gina jiki suka koma ƙarƙashin ƙungiyoyin agaji. Sai dai a bana abin da sai dai a bana abin ya ragu matuƙa sosai saboda janye tallafi da ƙasashe ke yi sannan ta kuma ce yanayi ne da ya yi ƙamari sosai a yankuna daban-daban na ƙasar inda ake samun karuwar yaran da ba sa samun abinci lamarin da yanzu haka ke barazana da haddasa cututtuka ga yara sama da miliyan uku da dubu ɗari biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce mafakar siyasar da ɗan takarar shugabancin ƙasar Venezuela ya nema a Sifaniya kai tsaye na nuna irin mulkin kama karya na gwamnatin Venezuela. Mr. Blinken ya ce Edmundo Gonzalez shine mafi dacewa da mulkin demokradiyya a Venezuela. Mista Gonzalez ta hiya alkawarta ci gaba da fafutuka a wani sako da ya fitar bayan isar sa birnin Madrid. Ya nemi mafaka a ofishin jakadancin Sifaniya da ke Caracas bayan ba da samacin kama shi kan zaben watan Yuli. Mista Blinken dai shi ne babban jami'in gwamnati na baya-bayan nan da ke Allah wa daidai yanayin da aka jefa Gonzalez. Akalla mutane arba'in ne suka rasa rayukansu sakamakon wani mummunan hadari da ya auku a yankin Neja da ke tsakiyar Najeriya bayan motar da kwamai ta yi karo da motar fasinjoji da ta dabbobi. Hukumar agajin gaggawa ta Nejan ta ce hadarin ya auku ne ko ya haifar da fashewar tankin mai lamarin da ya haddasa gobara da kona fasinjoji da dabbobi gurmus. reda biyu reda uku ne ma sun yi kara da juna guda tanki ta dauko mai daga Lagos guda kuma ta dauko shanu daga Wudil to a nan take dai abin da shan ka akalla mutane a su sun rasa kan saboda an riga an binne mutane talatin da La'akari da rashin tsarin tura fetur ta hanyoyin jiragen ƙasa irin waɗannan haɗarruka na motar da kuma ba bakon abu ba ne a manyan tituna a Najeriya. To kuna shan wannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Akalla mutane ashirin 21 suka rasa rayukansu a hare-haren saman da aka kaddamar cikin dandazon mutane da ke cin kasuwa a yankunan kudu maso gabashin Sudan. Ƙungiyar likitoci ta Sudan ta ce dakarun RSF ne suka kai harin a birnin Sinar. Sannan akwai gwamman mutane da aka jikata. wannan rikici tsakanin sojoji da rundunar mayakan rsf ya tilasta fararen hula da dama tserewa daga yankunan jihar sinar baya ga waɗanda yakin ke kashewa Papa Roma Francis na gab da isa Istimo a wani balaguro irinsa na farko da wani shugaban addini ke kaiwa a kasar tun bayan samun 'yanci daga Indonesia a shekarar 2002. The Wakiliyar BBC ta ce rabon kasar ta ga irin wannan ziyara tun shekara ta 1989 lokacin da Indonesia ke mulkarta. Kasar da kuma ake kira Timor Leste ana mata kallon inda aka fi samu mabiya ɗari karkatolika a duniya idan aka cire Vatican. masu bauta na ta kwarara zuwa wani yankin da aka shirya gabatar da babban taro a birnin kasar dili a gobe talata. Jami'an coci na cewa akalla mutane dubu ɗari bakwai ake saran su je taron addu'ar da Papa Roma zai gabatar kusan rabin al'ummar kasar ta Istimo kenan. A yau Litinin kuma Papa Roma zai gana da shugabannin kasar da suka jagoranci fafutukar samawa a kasar 'yanci. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. sai kuma rahotanni. kamar yadda aka ji cikin labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce mafakar siyasar da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar adawa ta venezuela ya samu a spaniya ya ce karara kan irin mulkin kama kariyar da gwamnatin ƙasar ke yi mr blinken ya ce edmundo gonzalez shine cikakken mutumin da ya fi dacewa da mulkin kasar a nasa bangaren mr gonzales ya alkawarin ci gaba da gwagwarma don dawo da mulkin ƙarƙashin ko domin dawo da ƙasar kan mulkin tafarkin gaskiya ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na aisha sharif baffa Mr. Gonzalez ya bayyana hakan ne cikin wani sako da ya fitar bayan isarsa Madrid, an da bashi mafakar siyasa ce a Spaniya bayan tserewar da ya yi. Cikin sakon nasa ya gode magoya sa yana mai cewa. Estimados amigos, Antes que nada, reciban un cordial y Ya ce ya ku yan uwa da abokan arziki da farko ina muku fatan alkhairi da kuma nuna matukar godiya ta isa haɗin kan da kuka bani. ina so na sanar da ku cewa na isa Madrid lafiya a safiyar ranar Lahadi. Na bar Caracas ne saboda irin abubuwa marasa daɗi da matsin lamba da na fuskanta kai har ma da barazanar cewa ba za a bar ni na je ko ina ba. Na san cewa nan ba da jimawa ba za mu ci gaba da gwagwarmaya har sai mun dawo da kasar mu Venezuela kan tabarkin mulkin dimokuraɗiyya na gaskiya. Kafin barin Mr. Gonzales kasarsa ya kasance yana boya ofishin jakadancin Spaniya. Hakan kuma ya biyo bayan rikicin da ya biyo bayan zaben shugaban kasar da aka yi a watan Yuli. kasashen duniya da dama dai sun rika nuna damuwa a kan makomar Mr. Gonzales bayan rikicin saboda yadda yan adawar kasar suka nuna kin amincewa da sakamakon zaben da ya ayyana Nicolas Maduro a matsayin wanda ya nasara. Rahoton Aisha Sharifa kenan. To idan muka je Najeriya akalla mutane 40 ne suka rasa rayukansu sannan dabbobi 50 da suka hada da shanu da awakai suka kone kurmus a wani hadarin mota. Bayani na nuna cewa manyan motoci uku ne suka yi karo da juna da misalin karfe 8 na safiyar Lahadi kan hanyar Lafai zuwa Agaye da ke jihar Neja a arewa maso tsakiyar Najeriya. Gadi rahoton Abdu Halilu. Yawancin mutanen da hadarin mota ya ritsa da su sun fito ne daga jihohin Kano da Shigawa a arewacin Najeriya. Abdullahi Babara shine shugaban kuma agajin gaggawa ta jihar Neja wato Sema ya muni karin bayani. Gaskiya wannan lamari da ya daɗi ba ya yi muni sanin kai tabbas na ba ke kaka aiko na cewa ga abin da ya faru sai da ni wurin sai da ku neman sun yi kare da juna guda tanki ta dauko mai daga Legas, guda kuma ta dauko shanu daga Wudil. Zuwa yanzu kamar mutane nawa suka rasa rayukansu? A nan take dai akalla mutane arba'in sun rasa rayukan saboda an riga an binne mutane talatin da takwas salin kai hudu kuma ana nana kokarin za a cire ga mutum wanda jikin tirela ya iya danne. Wannan mutane da suka rasa rayukansu sun kone ne? Wasu sun kone ne kurmus wasu kuma zafin wuta wato ma'anan cok zafi da hayaki ta yadalinsu. Kamar an samu an da suka cire da rayukansu? Eh sai dai wanda suka bulla daga cikin mota lokacin da abin ya faru ne sanyi maka in ya kama. Kamar akwai su wanda aka kai asibiti? Ba a rasawa. Kamar nawa haka? A yanzu ba bane tabbatar maka ba san ka san maka ana nana kan aiki yanzu. Ana magana cewa wannan tirela tana dauke da dabbobi kamar zuwa yanzu dabbobi na su suka mutu. Abin da kake da guda hamsin ne dabbobi da tumakai da awakai. Yanzu wani yanayi ake ciki? Gaskiya ana cikin yanayin jimami na rashin rayukan nan. Kamar su an ga wanda suka rasa rayukansu an tantance ko 'yan wace jiha ne? kasarin su daga arewa suka fito daga kano jigawa daga bangaren hukumar kula da kiyaye hadura ta kasa santi wani jami'in hukumar da bai amince ba mace sunan shi ya yi ƙarin haske. Abubuwa cikin kashi uku. Na ɗaya ta ga masu tuka mota yau an daina inspection na mota wadda za a duba lafiyar mota kafin ta ɗauki ton ko na menene da za ta ɗauka daga wani jiha zuwa wani jiha. Direbobin wasu irin mutane ne. Ana musu test of understanding a san cewa dai a dai qualify to drive. Sometimes sai ka duba laifin driver ana daga cikin abubuwa da yake faruwa. Federal government ma ya kamata su duba hanyoyin nan da gwamnan jiha ma ya kamata ya duba menene ya kamata a yi a wancan wurin saboda a sami bunƙasar rayuwa sai a duba abin da ya kamata gashi wanda zai kawo safety na rayuwar mutane duk da cewa ana tsaye haikan kan tantance takamaimai abin da ya haddasa wannan hadari ga karin hasken da ya a kai. Zai iya yiwuwa ramuka da kuma yadda suke speeding tunda da safety tana da speed limit da za a fixin a mota iyakacin gudun kaza ga ka don kuma ba yadda za a yi ka kure mota ka zo controlling ka ɗauko yanzu kama a ce ka ɗauko trailer ya ɗauko logi. din kuma ka zo gangara akwai ramuka fi sabilillahi ka san gudu kake kuma ka zo irin wuraren nan kuma akwai ben kuma ga kayan nan yadda suka ɗauka ai da yayi ba an yi tufaƙin cewa rashin kyawun hanya da gudu fiye da kima kamar da doka ta ƙayyade da shaye-shaye mayagun kwayoyi da wasu matukan motocin ke kafin su kama hanya da tara doguwar gajiya wadda ke haddasa gangadi mai nauyi a lokacin tuki na daga cikin irin abubuwan da ke haddasa miyagun hadarori a Najeriya. Abu da Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To daga wannan ibtila'i na mummuna hadari sai kuma yanayi na zaman ɗarɗar da ake ciki a Zamfara inda al'ummar garin Moriki da ke karamar hukumar Zirmi ke cikin fargaba. A daidai lokacin da wa'adin ranar Laraba da madugun 'yan fashin dajin nan Bello Turji ya basu ke gab da cika. Shi dai Turji ya buƙaci jama'ar su biya shi naira miliyan hamsin diyar sa da wani kwamandar janar sojin Najeriya da aka aika garinsu ya kashe a yayin faɗa da 'yan bindigar. miliyan talatin yanzu haka dai jama'ar garin sun fara yin karo-karo a tsakaninsu inda masu iyali ke biyan naira dubu goma marasa iyali kuma ke bayar da naira dubu ɗaya domin dai a tattara a kaiwa madugun 'yan bindigar ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton doka kaji. wasu daga cikin mazauna yankin garin moriki a karamar hukumar zurmi da ke jihar ta zamfara sun ce tun bayan da bello tirji ya sanya musu tare ta naira miliyan hamsin suka shiga ɗaɗɗar a yankin nasu saboda rashin sanin abin da kace ya zo mazaunan dai sun ce baya ga tare da turji ya sanya musu akwai mutanen su da ya garkuwa da su da ya barazanar zai halaka muddin suka gaza tara masa kuɗin. Ya yi mishi miliyan talatin. abin da yake kwamfulan ne kan shi kan matsalar cewa wai an kashe masa dabbobi haka an muna da wani wanda yake kwamanda nan ne suka ya ce ya kashe masa ne yake sai an yi composition ɗan abubuwan nasu sannan zai bari a ɗabi irin kayayyakin amfani na gona haka. kamar nawa nawa kuka raba a kawunan ku. to yanzu dai gaskiya magidanci dubu goma. wanda kuma ba su da aure ba. to su waɗannan su ba da dubu ɗaya da dai abu ne wanda yake itila'i ne wanda damuwa dole ce wannan wanda duk haƙƙin ne yake a kan shi yayi abin da Allah ya tsora mai domin Allah zai tambaye shi ya yi iyakar shi abin da Allah ya dora mai shi ko ka gudu ina za ka je inda wannan shi ta zaɓi mafi sauki da gari ya yi. Manir Faragirke wani mai fashin baki ne kan ayyukan 'yan bindiga a arewacin Najeriya ya yi min ƙarin bayani kan yadda suka kalli lamarin. ai ba mutanen moriki ba ne suka kashe masa akwai komanda na soja wanda yake moriki wanda jajirtaccen matashi ne wanda ya hana barayin nan kai komo a wannan tsakanin ya zama turji dai bai isa ya zo kawo hari garin moriki ba da ƙauyukan da ke wannan yankin don wannan kwamandan yana tafiya har dole moriki ya je ishe waɗannan ɓarayi wannan dalilin turji ya ce to ai saboda mutanen moriki ne aka kashe mai wannan dabbobin nashi ban iya tsammanin turji zai iya tinkara wannan kwamandan a ce ya zo ya kawo masa hari garin moriki to abin da mu muke kallo tura dai ta kai bango mutane sun gaji da wannan harkar ta'addanci sannan ba zai a ce wani mutum ɗaya ne zai yi yadda yake so ba turji ba gwamnati ba ne ba mustapha ja'far kaura shine mai taimaka gwamnan jihar ta zamfara kan kafafen yada labarai gaskiya a gwamnatanci gwamnatin jihar zamfara ba ta da wani labari ko wata masaniya dangane da wata badakala tsakanin dalla turji da kuma mutanen garin moriki wanda ita gwamnatin ta shine ba za ta tattauna ko sulhu da barawo kowane iri a jihar zamfara ba. To yanzu wannan kuma da ta faru fa na mataki za ku ɗauka. Dukkanin kwakwaran bincike domin gano sulal al'amarin da kuma yadda za a kawo ainihin mutanen moriki ɗauki dangane da wannan hali da suka shiga ba jin daɗin gwamnati bane ya zan da cewa wani sashi ko su mutane suna shiga cikin wani hali na ni'asu a sanadiyya da ainihin aikace-aikacen 'yan ta'addan nan. A makon da ya gabata ne dai karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle tare da babban hafsan sojin Najeriya Janar Christopher Musa suka je jihar Sokoto domin ba da gudunmawa wajen murkushe 'yan fashin daji da ke addabar yankin arewa maso yammacin kasar shugaban najeriya bola ahmad tinubu ne dai ya baiwa ministan da manyan hafsoshin tsaron kasar umarnin mayar da ayyukansu zuwa jihar ta sokoto bayan karuwa ayyukan 'yan fashin daji a baya bayan nan sai dai duk da ɗaukar wannan mataki a iya cewa har yanzu 'yan bindigar na ci gaba da ayyukansu a jihohin zamfara katsina da sokoto da ke fama da matsalolin tsaro Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To kuna iya samun wasu karin bayanai akan wannan labarin a shafinmu na bbchausa.com da haka agogon muke cewa karfe bakwai saura kwata a Najeriya da Nijar shida saura kwata kenan agogon GMT da Ghana. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da shirin safe kai tsi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin zamu ji halin da fararen hula ke ciki a Sudan. jamhuriyar Nijar kungiyar Transparency International ta bayyana matukar damuwarta dangane da wata sabuwar doka da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka ballo da ita. Dokar wacce aka ayyana a matsayin ta karfafa yaƙi da ta'addanci ta tanadi matakai daban-daban da suka hada da kwace 'yancin zama ɗan ƙasa ga duk wanda aka kama da laifin da dokar ta haramta. kungiyar ta transparency international na mai cewa dokar ta saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin ɗan adam da kasashen duniya suka rataba hannu ko da yake hukumomin shari'a ƙasar na cewa ba haka batun yake ba gadi rahoton ila Isufu. yayin wani taro na manema labarai ne da kungiyar ta transparency international ta kira a yamai ta bayyana cewa dokar ta saba wa alkawalin da nijar ta dauka akan batun kare hakkin bil'adama a ƙarƙashin dokar hukumomi na da hurumin kama dukiyoyi da kadarori da kuɗaɗen ajiyar bankin dukkan wanda aka kama ko gungun mutane ko wata ƙungiya da binciken ya tabbatar da samun su da laifin aikata abubuwan da dokar ta haramta da haka kuma dokar ta yi tanadin kwace takardar izinin zama ɗan ƙasa ga wanda aka kama ko kuma ƙungiyoyin da aka kama da wannan laifi matakin da shugaban rashin ƙungiyar mamman wada ke ganin cewa doka ce ta taka hakkin ɗan adam wannan doka ta mulkin kama karya ce wannan doka ta hana 'yan jarida su aikin su ne su gai abin da suka gani wannan doka ta taka hakkin ɗan adam mulkin soji bai ɗauki aikin ɗan jarida ba wani abu mulkin soji yana yin shi kama shi ya gai abin da yake so ne kuma wanda ya magana ya kama shi ya ɗarme shi in aka kama ka da kayan magana ya kama ka da ka ba da wani labari ya kama ka da ka san wani abu ya kama ka da kana zuwa wani waje wato wai har sai a ce a hidda maka takardarka ta zaman ɗan ƙasa kama a ce kai baka da ƙasa wato wane ne ya kai a cikin ƙasa ga a ce shi yana hidda ma sauran mutane yancin eh, zama cikin ƙasa yana hidda ma eh, sauran mutane eh, su na ɗan ƙasa wato abu ne wanda ba gaskiya ba ne ba A ƙarƙashin wannan doka an bayyana cewa wani kwamiti ne ke da alhakin rubuta sunayen mutane ko ƙungiyoyin da ake zargi da kasancewa masu yada ayyukan ta'addanci a wani kundi na musamman domin tantance ainihin makomar waɗanda abin ya shafa. matakin da transparency international ta yi watsi da shi tare da kira ga hukumomin soja da su watsar da wannan doka kamar yadda sherif isufu sakataren kungiyar ya bayyana wannan komiti zai samu cikakken inci wanda shi ba kotu ba ne amma zai yi kotu inci saboda shi ne zai yi yarjejeniya iri yadda za a yi a hibda wannan eh, kudurin al'ummar da za a iya sawa cikin wannan hali alhali akwai kotu ita ce a sanin cikin kasa a cikakken inci ta hanyar kotu ne za a yi abi a yi duk abin da za a yi kuma ta hanyar kotu ne za a yi a yi ƙara in kana da wani sha bisa ga dokar da an ka doka. sai dai a nasu bangare hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar ta bakin ministan shari'a Aliyu Dauda na ganin mutane sun ma wannan doka mummunar fahimta kamar ma in ji shi an jahilci wannan doka yana mai cewa. Même dans certaines instances internationales il exist on n'a pas du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 dokar wata shugaban majalisar mulkin sojan ƙasa ta Nijar Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu a ranar 27 ga watan Agustan 2024 ta yi bayani kan jerin wasu abubuwan da idan ɗan Nijar ya aikata za a saka shi a wani kundin rajistar mutanen da za a tuhuma da laifin aikata ta'addanci ko kuma waɗanda ke da nasaba da irin wannan aika-aika. a gaida ila Yusufu da wannan rahoton. To anan kuma BBC ta samu wata dama ta musamman inda ta gani wa idanunta halin da fararen hula ke ciki a Sudan. Yayin da yakin da aka kwashe watanni goma sha takwas ana gwabzawa bai nuna alamun karewa ba. miliyoyin mutane ne suka rasa su kuma hukumomin agaji na gargadin cewa matsalar yunwa ta kai kololuwa babban wakilin bbc nawal al almagafi ya samu shiga birnin port sudan da ke makwabtaka da kasar chadi inda 'yan gudun hijira ke ci gaba da kwarara yayin da kungiyoyin agaji ke kokarin kai musu dauki cinkoso da hayaniyar yara ne suna karɓar wani abu da ya kamata ya zama ɗaya daga cikin haƙƙinsu to amma kuma bayan hakan ne muna cikin wani sansani a sudan inda yara cin wasu dogayen layuka suna neman ruwan da za su sha Yaƙin basasa ya ta kasar tare da haifar da rikicin gudun hijira mafi muni a duniya ta samu faka a safa suleiman ta ce ta gudu da 'ya'yanta daga wannan gari zuwa waccan a kokarin tserewa yakin kafin ta isa port sudan kan ya shadidi yayi tsanani a kusa da mu a cikin kwana biyu na farko an kashe mutane biyu daga cikin iyalina a gaban idona a kaddaza makwabcina gida biyu girman wahalar a nan sudan ba za ta misaltu ba yakin watanni goma sha shida ya yi mummunan tasiri a rayuwar mutane a nan mutane miliyan goma sun kauracewa gidajensu kuma ko da ko. harasa bindiga akwai wani makashi a gabansu wannan kuwa ita ce yunwa muna gab da isowa da jirgi mai saukar angulu zuwa ɗaya daga cikin wuraren da ke da mahimmanci ga masu buƙatar samun ƙarin abinci a sudan mun sauka a adire a makwabciyar ƙasar chadi wani waje mai matuƙar buƙatar taimako ga rayuwar waɗanda abin ya shafa motocin agaji sun je ringwano an shirya su tsaf da kayan tallafi amma akan iyakar ƙasar sudan akwai wani yanki da ke hannun wata ƙungiya ta dakaru sa kai mai suna rsf da ke yaƙi da sojojin sudan tsawon watanni jami'an wata ƙungiya mai ɗauke da makamai ta sif sun toshe hanyoyin shigar da kayayyaki saboda damuwar da suke da ita cewa ana sace kayan tallafin da kuma fasa makamai bangarori biyu da ba sa ga maciji da juna sun musanta cewa suna hana kai agajin jinƙai yayin da agaji ke shirin shiga ta kan wannan iyaka iyalai na tsallakawa zuwa wani barayi na daban domin tserewa yakin Butaina na ɗaya daga cikin gungun 'yan gudun hijira da suka isa kwanaki biyar da suka gabata daga birnin elfasha da aka yi wa ƙawanya. garin da darfur ya ga wasu daga cikin mafi munin fada da aikata laifukan yaƙi da munanan cin zarafin mata amma yunwa ce ta kai su wajen akan hanyar su mai cike da hadari ta zuwa chadi yana da wuya don haka akwai haɗari zuwa nan haka kuma duk shaguna a rufe babu abinci babu abin sha babu abin da zan ciyar da yarana ko ina ka je yaƙe-yaƙe ne matsalolin suna da yawa da haɗari kuma babu wurin da za a samu mafaka. Amina Muhammad mataimakiyar sakataren janar ta majalisar ɗinkin duniya ce tana nan a Adre tana kallon yadda wasu kayan agaji ke shiga Sudan. ta yi kashedin cewa idan ba ƙara yawan abinci da kayayyaki ba sakamakon zai iya yin muni. Akwai wahala da yawa. Wannan ba ƙididdiga ba ce. Waɗannan su ne iyaye da 'ya'ya mata da yara. mutane za su mutu maganar gaskiyar kenan mata na cikin tashin hankali saboda kasancewar su wani abu ne da ba za su taba mantawa da shi ba ba kuma za su taɓa murmurewa ba wannan ita ce kololuwar wahala ta hanyar yin watsi da shawarwarin zaman lafiya akai-akai da toshe hanyoyin agaji daga bangarorin biyu da ba sa ga maciji da juna suna jefa miliyoyin mutane cikin haɗarin yunwa a gaida umar shehu yan leman da fassarar rahoton nawal almagafi To Hausawa kan ce ilimi gishirin zaman duniya yayin da yau ce ranar kare ilimi daga har-hare ta duniya masana ilimi na gargaɗin cewa ɓangaren na cikin haɗari sakamakon barazanar da yake fuskanta a ƙasashe da dama da ke fama da yaƙe-yaƙe. ana gudanar da ranar ne a ranar tara ga watan satumban kowace shekara domin zabar da mahukunta su kare ilimi wanda ke zaman ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma game da wannan rana imam saleh ya tattauna da dr aliyu tilde wanda tsohon kwamishinan ilimi ne na jihar bauchi kuma masani a bangaren ita wannan rana an kirkiro ta kamar shekara hudu da suka wuce shekara dubu biyu da ashirin kenan saboda ganin karuwar hare-hare da ake kaiwa makarantini na ilimin boko musamman a sassan duniya daban-daban duk inda ake da tashin hankali. Makalli tasirin wannan matsala a kasashen mai irin Najeriya da Nijar da sauransu. Ya al'amarin yake? Ai, al'amarin yana da muni sosai. Karamin takadiri shine mu na a Najeriya. an yi kungiya a bisa akidan cewa boko kansa ma haramun ne tun ma daga akida ma tukuna an kai attack kaga wannan an ɗau sama da shekara goma a cikin wannan halin to duk yadda aka yi ka tabbata an durkusar da ilimin yara a cikin wannan sassa a borno yobe da kuma northern adamawa banda wannan kuma hatta inda jama'a aka kore su daga inda tashin hankalin yake wurin da za su fara zuwa su zauna shine a makarantun ne a wajen da ma ba a yi attack din ba to kaga nan ma babu yadda za a yi a ci gaba da karatu kafin su lafa boko haram kaga sun taho da wannan salo na sace ɗalibai kacaukau wanda aka fara a chibok to wannan kafin a jima lokacin da tashi hankali ya koma northwest arewa maso yamma to yanzu ya zame salo an sace ɗalibai ba a ma iya kirgawa musamman ma a northwest kam ɗaliban jami'a maza da mata to duk waɗannan abubuwa dole suna mayar mana da ilimi baya sosai kuma ba mu ne nan ba kaɗai a nigeria yanzu da mali da burkina faso a wuraren da ake wannan tashe-tashen hankula ba a mazancen karatu Dakta Aliyu Tilde kenan tsawon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma masani a bangaren. To a cikin shirin na hantsi za ku ji cikakkiyar hirar da aka yi da shi sannan kuma a cikin shirin namu na hantsin za ku ji irin koken da iyaye ke yi a daidai lokacin da ake shirye-shiryen komawa makaranta. Muna da fargaba sosai na ƙarin kuɗin abu. Ƙarin kuɗin uniform inda za ka je ka sai ma yaro first ne yanzu. babban abin fargaba shine shin zama mu iya barin su ci gaba da ilimin nan ta abinci zaka ji koko ka tura ɗanka makaranta da abin da muke biya a kuɗin makaranta naira dubu talatin da biyar to yanzu a biya koma an ce sai ka biya naira dubu sittin da biyu sai ku kasance da mu yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labarin wasanni amma a kocin taugar argentina lino sakaloni ya sanar da cewar lino messi ba zai buga karawar neman shiga gasar kofin duniya da za su da colombia ba a tsakar daren talata argentina mai kofin duniya 2022 za ta ke cirini da colombia a barrankiya wato maimacin kofa america a wasan karshe a watan yuli a amurka da argentina ta yi nasara inda messi ya ji rauni a sawu argentina mai rike da kofa america biyu a jere tana ta daya a rukunin kudancin amurka da maki 18 ita kuwa colombia mai sha uku tana ta hukun teburi biye da paraguay ta biyu yau ne za a ci gaba da wasannin nations league daga nahiyar turai inda za a yi karawa barkatai cikin fafata da za a yi cyprus da kosovo israel da italiya romania da lithuania norway da austria slovenia da kazakhstan montenegro da West turkiya da iceland da na faransa da belgium yau ne za a ci gaba da wasa na bibi a cikin rukuni a neman shiga gasar kofin Afirka da Morocco za ta karba kunci a baɗi. Madagascar lesotho da morocco equatorial guinea da togo angola da sudan ethiopia da jamhuriyar congo uganda da congo burundi da senegal da na niger da ghana ranar laraba sudan ta yi nasara kan niger da ci ɗaya mai ban haushi a karawar rukuni na shida yayin da angola ta je har gida ta ci ghana ɗaya mai ban haushi ga mamman ada daga jamhuriyar nijar ita ma nijar ba kan wallan ba ce a game da kwallon kafa gaskiya muna cike da imanin cewa Nijar za ta taka rawa a zuwa gani a wannan wasa Mamman Ada kenan daga jamhuriyar Nijar. Idan an jima ne za a gargare wasan makon farko a gasar Premier ta Najeriya ta kakan nan inda za a kara tsakanin Lobby Star da Aqua United. A je ne Kano Pilas ta fara da kafar dama a jihar Katsina inda ta caskara Ikorodu United da ci uku ba ko daya. Wasu daga sakamakon wasannin Eyimba ta je ta dura uku da daya a Heartland. Niger ta Tornadoes ta je ta yi nasarar dura biyu da daya a Kwara United. Da wanda Remus ta doke ke abiya Warriors biyu babu ko daya. wanda yake na dajerin wadanda ke kan gaba kwallon tennis a duniya yannick na ya doke taylor fritz ya zama zakarin yin open a jiya grand slam na biyu a shekarar nan wanda ya ci shida da uku da shida da hudu da bakwai da biyar a gaida muhammad abdu wanda zai dawo cikin shirin hantsi da cikakken labarin wasanni a gaida aisha sharif da daniel ochai umai masani abdulmumin ke cewa ku tare mu nan da minti talatin idan allah ya kai mu dauke da sabon shiri